Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu nawa kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lasariyar Juma'a 12 ga watan Agusta shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya. Sahaba Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi gaban 'yan adawa da suka yi zanga-zanga da laifin tada tarzoma da ya kai ga sojoji sun harbe wani matashi har lahira wasu bama bama da suka tashi a ranakun alhamis da juma'a a yammacin wato a lardin kasar thailand sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku da raunata wasu da dama sa'annan majalisar ɗinkin duniya kuma ta fara binciken tuhumar da ake yi wa gwamnatin siriya akan yin amfani da iska mai guba a yankin aleppo to allah ya kyauta a local government din eh. karamin hukuma kai ba jiha ba mm. karamin hukumar goza din mm. ward a cikin ward goma sha biyu ko goma sha uku ward biyar ne kawai muke iya zuwa to a ciki ne aka samu ah, case din kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno dr haruna misheli kan bular cutar shan inna a yankin to mu yanzu mu ga gwamnatin kasa a taimaka mu ta mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala muna roƙon wannan gwamnati ta yi kokari ta magance wannan matsala ta tsadar abinci ita ta yi addaba kasa yanzu ba ma batun aiki yi muke nema ba yanzu saboda ba mu da ayyukan yin wani matashi a lagos kan ranar matasa ta duniya a Nijar manoma da makiyaya suna zargi an kore su daga muhallansu kewaye da tafkin cadi domin a baiwa kasar Saudiya hayar filaye Jummai Ali tana tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki daya halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna Assalamu alaikum jama'a. Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi ga gamayyar 'yan adawa da suka yi zanga-zanga da laifin tada tarzoma da ta kai ga wasu sojoji suka harbe wani matashi lahira a babban birnin ƙasa a makon da ya gabata da kuma wasu masu rusau da suka yi sadadiyar mutuwar wani jinjiri. sai dai jam'iyyar adawa ta unita ta yi allah wadai da wannan zargin tare da kwatanta lamarin a matsayin karya zanga zanga wacce da aka yi a ranar 6 ga watan agusta a unguwar zango da ke luwanda bore yana zama wato ga jam'iyyar mpla ne wacce ta jima kan mulkin kasar tun lokacin da kasar ta samu 'yanci shekara 1975 daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar portugal ana zargin jam'iyyar ta mpla ne da wawurar dukiya yayin da al'umman kasar ke cikin ƙangin talauci mazauna yankin na zango sun yi zanga-zangar lumanance a kan wani shirin rushe gidajensu da aka yi domin faɗaɗa ayyukan gwamnati na ci gaba a yankin a cewar waɗanda suka shaida lamarin su dai hukumomin da ya sun ce mutanen unguwar sun yi gine-gine ne a wani wuri da aka tanada domin gina sabuwar tashar jirgin sama. a kasar thailand kuma wasu bama-bamai da suka tashi jiya alhamis da kuma yau juma'a yammacin lardin kasar sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla uku da raunta wasu da dama fashewar bam ɗin sun auku ne a wajen shakatawar na huahin wacce take mashigin tsibirin garin surat thani da kuma yammacin trang an yi amfani da waɗannan bama-baman ne domin ta da hankali da jimame a lardin kamar yadda shugaban 'yan sanda chief prayut chan ocha ya faɗa a wani taro da aka yi makon da ya gabata miliyoyin 'yan kasar thailand sun kada ƙuri'ar amincewa da kundin tsarin mulkin ƙasar sabo da amincewa da dawowar da sojojin shugabancin ƙasar shugabannin sojojin ƙasar sun ce wannan zai buɗe hanyoyin gudanar da sabbin zaɓe. to jama'a kuna jin wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc majalisar ɗinkin duniya ta fara binciken tuhuma da aka yi wa gwamnatin syria akan yin amfani da iska mai guba a yankin aleppo na 'yan tawayin ƙasar suke akalla mutane hudu ne suka mutu a wannan hari da aka kai wasu da dama kuma suna shimfiɗa asibiti suna numfashi da kyar. rahotanni sun ce wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya ya faɗa a jiya alhamis cewa inda an tabbatar da an yi amfani da wannan gubar to zai zama laifi ne na yaƙi kimanin wata ɗaya kenan ake ɗauki ba daɗi wanda ya ƙara ƙaimi a yankin na alepo a yayin da gwamnati da 'yan tawayin suke gwagwarmaya a kan wannan birni mafi girma na biyu a Siriya. 'Yan rajin kare haƙƙin bala'adama sun ce zama a wannan wurin da ga fararen hula yana zama hatsarin gaske bacin hasarin gidaje sakamakon hare-hare da gwamnati take kaiwa da fadawa tsakiyar yaki mazauna yankin kuma na inda 'yan tawayen suke da yawa za su fuskanci hare-haren iskar guba wata jami'a ta amnesty international da yana ta ce a yau sun samu labari na uku na harin wato sanadari mai guba da aka kai a yankin aleppo tun makonni biyu da suka wuce ta ce likitan da shaida musu wannan labarin ya ce an kawo musu mutane sittin wadda gubar ta shafa mafi yawancinsu kananan yara ne kuma dukkaninsu sun nuna alamu na rashin numfashi sosai da shakar guban da kuma wato tari da suke fama da shi da yake gwamnatin shugaba bashir al-assad yana da tarihi amfani da iskar gas akan abokan karawansa ya sa an ɗauki wannan tuhuma da ake mai da muhimmanci to ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar republican donald trump ya faɗa yau juma'a cewa batu da ya yi cewa shugaba obama ne ya kafa ƙungiyar ta'addanci ta isis wata ba'a ce kawai kuma ya zargi 'yan jarida da suka sauya batun ma'ana suka mai da shi wani babban batu Trump ya rubuta shafinsa na Twitter yana cewa rahotannin CNN suka ba da labari akan jawabinsa cewa ya ce shugaba Obama da 'yar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat su ne suka kafa ISIS wanda ke tabbatar da basu fahimci ba a yake ba. Suka wato suka da Trump ke sha nan da can ya jefa cikin tsaka mai wuya ba ma a wurin 'yan jarida kadai ba har ma da 'yan jam'iyyarsa ta Republican. wannan karo na biyu kenan a cikin wannan mako da wasu kusoshin jam'iyyar ta republican suka fito suka bayyana matsayin su cewa ba za su jefa trump ƙuri'a ba kimanin 'yan jam'iyyar saba'in ne cikinsu har da tsoffin wakilan majalisa da manyan jami'an gwamnatin shugaba reagan da na bush suka aike da takarda ga shugaban kwamitin zattowa na jam'iyyar republicans rins priebus cewa jam'iyyar su tafi mai da hankali wajen taimakawa masu takarar 'yan majalisar dattijai da kuma ta majalisar wakilai ta tarayya maimakon sa ido kan harkar trump ana sa ran michael phelps da kuma katie ledecky da suke jagorantar 'yan wasan amurka a gasar olympics za su ci gaba da nuna su a yau juma'a inda suka mallaki mafi yawan kyautar zinari a bangaren masu ninkaya a jiya alhamis phelps ya lashe kyautar zinari a baya-bayan nan na ninkaya na mita 200 a yau kuma zai yi takara ne a kan ninkaya na mita 100 ita kuwa lideki wacce sabuwar shiga ce a gasar ta olympics za ta kara samu za ta kara ne a ninkayar na mita 800 idan kuma har ta samu wannan nasara hakan na nufin ta lashe baki ɗan kara wadda aka yi na ninkaya mita 200 da mita 400 da kuma mita 800 a gasar wasannin da ake yi a birnin rio na ƙasar brazil shi kuwa phelps idan har ya samu nasara a karawar da zai yi a yau hakan zai ba shi damar samun kyautar zinari uku kenan a wannan gasa kuma zinari na 23 a baki ɗayan wasanni olympics da ya halarta a rayuwarsa labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka na nan washington dc To madalla za mu kawo muku rahoto kan ranar matasa ta duniya da farko gwamnatin tarayya tare da hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya za su fara rigakafin cutar polio wacce ta bulla a nan a jihar Borno. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Haruna Michelia wadda ya tabbatar da haka a hira da muka yi da shi ya ce tuni har an fara aikin rigakafin. A local government din, karamin eh. hukuma kai ba jiha ba, karamin mm. hukumar goza din. Mm. Ward a cikin ward goma sha biyu ko goma sha uku ward biyar ne kawai muke iya zuwa ciki so a ciki ne aka samu kes ah, ɗin To. kuma ah, a camp na muna wanda yana hanyar gala ah, kuma wannan mutane ne wanda aka ciro su daga kananan hukumomi kamar mafa dikwa da marte su ne suke zaune a wannan camp ɗin To. Su ma kwanan nan ne aka cito wayannan area. To, waɗannan wannan cuta dai ta ta bulla ne a sansani na inda 'yan gudun hijira suka tattaru? Madalla. To. To, yanzu yanzu waɗanne matakai aka ɗauka cikin gaggawa na takaita yaɗuwarta? Madalla. da muka samu wannan labarin ma tun jiya mun riga mun je can goza da helicopter Ah, akwai partners da suke ɗan mu. Ah, ma'aikatan masu aiki sun je ah, jihar goza da helicopter duk yaran da suke area da aka samu wannan abu ma already tun an riga an yi musu rigakafi dukkansu kuma bugu da kari da suke kewaye ma an da ɗauki sample don a bincika wannan kaman rapid response kenan wannan ma an yi shi a wannan muna inda wannan gudun hijirar mutanen suke an je can an yi duk yaran da suke area ke kewaye da area an yi musu rigakafi duka kuma an dauki samples har yanzu wayanda suke kewaye da su amma banda wannan jihar borno da da federal government suna shiri daga litinin za a fara rigakafi gaba daya wannan kananan hukumomin wanda bisa ga mikin da da minista ko ne sati biyu za a yi eh, immunizing eh, eh, borno gaba daya har da kananan hukumomi na jihohi na wanda muke kurkusa da su To. So that mu tsayar da wannan barkewan ciwo din. To, me zai faru ga waɗannan yankuna da ba za iya zuwa ba fa? Eh to, kaga ah, malam ai sai kana da rai za ka yi aiki. To, inda ba za ka iya ka shiga ba, ko kuma sojoji ba su ba mu izini muna iya mu shiga ba. sai dai mu yi taya inda muna iya shiga ɗin ai tun dama can duk lokacin da ana rigakafi duk wuraren da sojoji sun riga sun kwato kuma za mu mu je muna zuwa ana musu rigakafi ba inda za ka je yanzu inda muna da yanci mu je ba wani matsalan security wanda yaran ba a yi musu ba matsalolin yana tasowa ne daga waɗanda aka kwato wurin sabobi aka fidda su to su ɗin wasu sun ɗiba wajen shekara hudu shekara uku ba a iya an musu immunization ba nan ne inda muke da matsala da kun san polio abai da kyau bare alaka na na yake ruku yara mama Allah ubangi ka mu da ciwon polio kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno dr haruna michelia akaji Yau 12 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin ƙara mai da hankali kan bukatun matasa a duk faɗin duniya. Ana gudanar da bita da laccoci game da hali da matasa suke ciki da matakai da za su kawo ci gaba. Ga baban gida Jibrin da ci gaban wannan rahoto. A shekarar 1985 ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana tare kuma da zayyana wasu sharaɗa guda goma sha biyar da ake fatan samarwa matasa domin samun rayuwa mai kyau. daga cikin wayannan sharuɗoɗi dai sun haɗa da samar da ilimi aikin yi da kuma kawar da yunwa da fatara da kawo ƙarshen faɗace-faɗace a tsakanin matasa to sai dai kuma a nan najeriya bisa ga dukkan alamu har yanzu matasa na ci gaba da ɗanɗana kudar su dangane da karancin ayyukan yi wani lokaci ma dai da rashin ilimi ga dai ra'ayin wasu matasa a birnin lagos to mu yanzu bukatar mu ga gwamnatin ƙasa a taimaka mu ta hi mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala muna roƙon wannan gwamnati ta yi ƙoƙari ta magance wannan matsala ta tsada abinci ita ta yi addaba ƙasa yanzu ba ma batun aiki yi muke nema ba yanzu saboda ba mu da ayyukan yin kuma inda aikin ma ba za ka same shi ba kamar yadda ya kamata in ka yi yau gobe bai samuwa sai an cinye goben kowa ba lalle ba ne ba a samu bukatar matasa a ƙasar nan shine samo su aikin yi in aka samu matasa aikin yi to lallai za a magana za a kange su daga shiga waɗansu harkokin wanda waɗansu halayen wanda ba su dace da su ba kamar fasakauri da sase da kuma 'yan ɗauke-ɗauke duk wannan yana rashin aikin yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin abin da sun suke aikata irin wannan mugan ayyuka sannan wani lokacin da muke ciki fatara ta yi yawa abinci ya yi tsada tsadar rayuwa ta samu al'umma ya kamata a ci gwamnati ta duba wannan ta duba wannan bangaren is unemployment and when somebody does not have any job the next thing to think about is to steal and that is why we have so many armed robbers around. Ta ce ko shakka babu akwai matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa wannan ma ke sa su shiga wasu kungiyoyi na asiri da kuma kungiyoyi na tashin hankali ko kuma sace-sace kai har ma dai da fashe da makami don haka ina ganin ya kamata gwamnati ta samar da aikin yi ga matasa a bangaren ta dai gwamnatin tarayyar najeriya ta jaddada kudurinta na samar da ayyukan yi kimanin dubu shida ga matasan kasar a cewar mai baiwa shugaban kasa muhammadu buhari shawara akan harkokin matasa alhaji nasiru sa'idu adahama gwamnati a shirye take ta samar da kamfanonin masaku a shiyoyi shida na kasar nan inda kowane shiya ake fatan ɗaukar matasa ma'aikata kimanin dubu ɗaya. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare hakkin manoma da makiyaya sun koka kan wani shiri da suke zargin hukumomi suka ɗauka na raba su da muhallansu da gangan da kewaye da tafkin Chadi domin ta bada shi haya ga wani kamfanin kasar saudiya na tsawon shekaru 99 kan miliyan 500 na sefa kowace shekara ga sulaimu mini barma da ci gaban wannan rahoto A wani ƙarshen taron karawa juna sani da suka gudanar a Yamai tawagogin manoma da makiyaya daga yankuna takwas na ƙasar Nijar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyin da suka hada da ANDD Ash Moriban Aren da Alternative suka bada sanarwar samun labarin wani shirin bayar da hayar wani fili mai faɗin eka 120 a yankin tafkin chadi inda dubban jama'ar yankin difa ke ayyukan noma da kiwo ya zuwa yanzu tantaunawa ta yi nisa tsakanin shugabannin majalisar yankin difa da kamfanin alhorej for trading and industry na saudiya akan wannan batu in ji musa cangari jagoran kawancen kungiyoyin kare hakkin mazaunan karkara waɗanda suke tattaunawa da waɗannan mutane suna gani abu ne wanda zai kawo ma kasanmu alheri zai kawo ma talakawa alheri to mu ba mu gane shi haka ba tunda in aka raba aka doki eh, eh, hilaye wanda talakawa ya kamata a ce gwamnati ta taimaka musu sun yi amfani sun huddo alheri daga ciki aka ba wata kamfani su kuma bisa noma da kiwo suka dogara kenan za ka zama lebura a cikin gwanarka wanda wani zai yi hayanta kuma a takardun da suka rubuta sun nuna cewa abin da za su suke zaton za a samu na farko ita konsai regional kamar karamin hakuma na jiha abin da za su samu kudi miliyan 500 za a zuba musu kowace shekara akan hayan eh, eka eh, dubu hamsin ƙauyuka kusan ɗari ne hukumomin Nijar suka tayar daga kewayen tafkin Chadi a watannin da suka gabata saboda dalilan tsaro. Sai dai bayyanar labarin shirin bayar da hayar kewayen wannan tafki ya fara jefa shakku a zuciyar mazaunan yankin Difa. kuni ne Mara Mamadu daga Difa nike. Ni wannan abu ba a shawarci mazaunan karkaran Difa ba. To wannan labarin yanzu ya nana ya dama kowa kenan mutane ca suke ma kenan dan a sai dama mutane ne aka kore su daga gidajen su haka ake tsammani ko kuma mutane sun sa a kansu dama boko haram din ma kenan dan shine aka kai musu boko haram kauntan kungiyoyin manoma da makiyayan ya sanar cewa zai ci gaba da kokowa dan ganin wannan shiri bai kai labari ba mu a matsayin mu na gungu mai sa ido kusa ga 'yanci na 'yan kasa a game da cemaka za mu duk iyakacin abin da muke iya yi don saboda mu hana irwa na abubuwa su zo amma mu kadai ba za mu iya ba sai da goyon bayan jama'a sai da fahimtar shugabanni wanda ya kamata su san nauyin da ya rataya a wuyansu ga abin da aka tambaye ku kar ku bari ku je kuna mana wani abu wanda zai samu cikin matsala ƙungiyoyin manoma da na makiyayan da ke cikin wannan fafutuka sun ce bincikensu ya gano cewa kamfanin alhoresh na da masana'antu a ƙasashe da dama kamar su Saudiya, Egypt da Sudan. sannan yana da hulɗa da kamfanoni da dama a faransa yana kuma sa ran girkuwa a niger ta hanyar wani reshen da ya kafa mai sunan flav niger sa sule mummuni barma muryar amurka daga mai muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da kusan minti ashirin. Ga Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka sabon shiri da zamu gabatar muku ba ga Jummai Ali kamar yadda na faɗa tun da farko ba. We have Nigeria, very matsayar masarautar kano har yanzu ba a fitar da matsaya ba magana ta gaskiya a nan kasan duk hanyar da za a yi ni ne jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka wanda ni mahmud lalo zan gabatar A cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako za mu mai da hankali ne kan wasu batutuwa da suka shafi 'yan Najeriya amma mazauna nan Amurka. Kuma mun samu mun zanta ne da wasu shugabannin Najeriya a gefen taron kungiyar 'yan arewa ta zumunta da suka halatta a ƙarshen makon da ya gabata. Bincike ya nuna cewa akwai 'yan Najeriya da dama masu hazaƙa da suke taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin wasu ƙasashe a sassan duniya. Kamar yadda mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin 'yan Najeriya mazauna kasashen waje a bike dabiri. ta jaddada a zauren taron kungiyar zumunta a birnin silver spring da ke jihar maryland a nan amurka muna da 'yan najeriya masu ilimi masu zafin nema masu taka rawar gani inda sukan tallafa wa tattalin arzikin duniya. To hakan dai yana faruwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsaloli daban-daban a fannonin rayuwa. to shin wace irin gudunmawa ya kamata a ƙwararru 'yan najeriya mazauna amurka da sauran ƙasashe ya kamata su rika bayarwa wajen gina ƙasarsu mai martaba wamban kano alhaji aminu ado bayero shine wanda ya wakilci mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu a wajen taron ya kuma yi min bayani a wannan tattaunawar da muka yi da shi to abu mai muhimmanci shine mu gaya wa al'ummarmu da suke zaune a nan amurka da dukkan faɗin duniya cewa akwai miliyoyin mutane da suke son su samu wannan tsarin da su suka samu kansu a yau amma allah bai ba su ba to wannan ya zama na wata baiwa ce ko kuma wani falala ce daga allah to duk wanda allah ya yi wa irin wannan ya kyautu ya hanga ya ga idan ya yi abin nan me ya shi kuma zai bayar wanda zai zama na taimako ga waɗanda allah bai ba su irin wannan iko ba saboda haka abu na farko shine su yarda cewa wannan abin da suke ciki ko kuma kasashen da suka je suke samun suka samu aiki suke tafiyar da rayuwarsu yadda ya kamata ba wayansu ba ne ko karfin su ya ba su a opportunity suka samu kuma allah ya taimake su saboda haka kullum ya kyauta ku dinga mutane su dinga dubawa su ga idan na yi abin nan ni kuma wani irin gudunmawa zan ba wa ta domin mafi yawanci duk wanda suke nan idan ka bi su ka bibiye su za ka ga tun daga primary ɗinsu kira zuwa secondary har zuwa university ɗinsu kafin su ta gwamnatoci ne suka taimaka musu suka kai wannan matsayin saboda ka ya ta su duba su ga to mu kuma wani irin gudunmawa za mu ba al'umma domin a samu ci gaba irin ficen da 'yan najeriya suka yi a nan amurka a fannoni daban-daban ya kai ga dr dalhatu umaru dan asalin jihar adamawa daga najeriya shi ya zana taswirar ginin filin tashin jirage na birnin new orleans da ke nan amurka a nan kasan duk hanyar da za a yi ni ne chief engineer structural engineer sai na sa hannu akwai wani daya wanda yana bi na shi ma dan akwa ibom ne dan najeriya ne shi ma shi ma sai ya sa hannu kafin ya tsara kowane hanya ana kasan da kuma duk structure wanda government sun saka zai fi 5 store hawa biyar duka sai mun sa hannu kuma kwarewa ku ce sa aka sa ku a wannan matsayi eh to yayin da ita ma take halartar taron na zumunta shirin duniyar amurka wanda sashen hausa na murya amurka ke gabatarwa ya zanta da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab ba gudu ita kuma ta yi kira ne ga 'yan uwanta mata mazauna nan Amurka da sauran kasashen waje da su duba irin halin da musamman ma mata mazauna karkara ke ciki domin kawo nasu daukin. in tana da ilimi zai zama na gidanta ya zama daidai yaran da za ta haifa su ma akwai abubuwa da dama da za su kara ma ƙasa shi yasa ni na gani in muka samu mata sosai daga nan kasashen eh, waje su taimaka ma 'yan uwansu da ke can gida musamman wayanda ke kankara wanda mafi yawa ma su ne ah, ke neman bukatan nan in suka haɗa kai suka haɗa gwiwa za su iya su taimaka wajen neman ilimin nan da kuma koya musu abubuwan da ya kamata da tafiyar da rayuwa gaba ɗaya. To yanzu kuma bari mu ɗan karkata akalar shirin kaɗan. Idan ba manta ba, an yi ta cece kuce a 'yan makon da suka gabata dangane da gina dandali ko kuma alƙairar shirin fina-finai a jihar Kano. Mun yi amfani da wannan dama inda muka tambayi wamban Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kan yadda masarautar ta Kano ke kallon wannan lamari. matsayar masarautar kano har yanzu ba a fitar da matsaya ba magana ta gaskiya amma dai kullum abin da muke jawo hankalin al'umma shine idan wani abu sabuwa ya fito dukkaninmu da sarakuna da malamai da 'yan siyasa da matasa a zauna a samu haɗin kai a tattauna abin nan a samu mafita yana da muhimmanci domin duk inda aka samu haɗin kai insha allahu ba za a rasa mafuta ba Allah zai taimaka mana amma a halin yanzu ina baka tabbacin cewa masarautar Kano ba ta tsaya ta tsaye da wata matsaya ba sai dai tana ci gaba da tattaunawa da dukkan jinsi na kowane al'umma domin a fahimci yadda abin da yake kuma in Allah ya da za a samu mafita wacce za ta zama alhairi ga mutanen Kano da arewa baki daya. Wamban Kano Alhaji Amin Ado Bayar kenan. kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin a mako mai zuwa. A madadin Mahmud lalu da sauran daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya a kuma yi hutun ƙarshen mako lafiya. madalla a gaida mahmud da tawagas ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel wasiƙar mu ta farko ta ce allah sarki yau take ranar matasa a duniya sai dai kai co saboda mu matasan jihar yobe mun tura mota ta taho tana bile mu da ƙura Allah dai ya canja mana shugabanni masu kishin talakawa ba masu kishin aljihunsu ba daga Adam Adam gashuwa. Allah sa waɗanda shugaba Buhari ya naɗa a matsayin masu bashi shawara su zama masu bashi shawarwari masu kyau ba tare da son zuciya ba don masu iya magana na cewa ba mugun sarki sai mugun bafade daga Sade Sa'idu Daura. hakika wannan hukumar malamai da gwamnatin borno ta kafa domin tantance malamai masu wa'azi ya yi daidai domin yin hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalar tsatsauran ra'ayin addinin musulunci in ji naziru abubakar sabo gusau Fatan alkhairi a gare ku muryar Amurka sake bullar ciwon polio da aka samu a arewa maso gabashin Najeriya ba karamin koma ba ne a kokarin da hukumomi suke yi na kau da cutar daga doron duniya. Da fatan za a zage dantse domin hana yaduwar cutar daga Mansur Almu Gumel. Abin da ya sawa kenan cikin wasiƙun a ci da rubutawa sannan hankali za mu karanta. To, madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC sai a gyara ga zama ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi yar 'yan adawa da suka yi zanga-zanga a a kan laifin tada tarzoma da ta kai ga wasu sojoji sun harbi wani matashi har lahira a babban birnin kasar mako da ya gabata kuma wasu masu sun yi sanadiyar mutuwar wani jariri sai dai jam'iyyar adawa ta unita ta yi allah wadai da wannan zargin tare da kwatanta lamarin a matsayin ƙarya zanga-zangar wacce aka yi a ranar 6 ga watan agusta a unguwar zango da ke luwanda yana zama bore ne ga jam'iyyar mpla wacce ta jima tana mulkin kasar tun lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekarar 1975 daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar wato portugal wasu bama-bamai da suka tashi a ranakun alhamis da juma'a a yammacin lardin kasar thailand sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku da raunata wasu da dama To, malala a gayi da malam baba ya kuma kiri masu haro da haka Allah ka mu ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can ba lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda kamar da ka sani yau rana ce ta kofa buɗe za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. kamar na madadin baba ya kuma kera ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leather gresham da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa sahaba imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku amma kada ku yi nisa ga tawagar yau da gobe sun kunno kai kuma ina kyautar zaton maganar ranar matasa tana ɗaya daga cikin abubuwa da za a fi mai da hankali a cikin shirin ai sauraro lafiya